na shirin sirrin ma'aurata ga shirin ciki da gaskiya akan siyasar Najeriya kuna koya sana'a kyauta matashiya wallahi ba ta ana shirin ana yi da kai da jin ra'ayoyin jama'a jama'a masu kallon mu assalamu alaikum barkamu da sake haɗuwa a cikin shirin ana yi da kai Shirin ana yi da kai kamar yadda kuka sani shiri ne don al'umma da yake taɓo ɓangarori da dama domin a zo a tattauna a cikin shirin. Suna na Khadija Ahmad Tayir na nake kasancewa da ku a kowane mako. A yau kuma filin namu ya karbi bakuncin ƙungiyar Al'isan Foundation nigeria da ke unguwar Rangaza ungogo Local Government da ke cikin ƙwaryar birnin Kano kuma muna tare da shugabannin ƙungiyar. insha Allahu a yanzu za su yi sallama ga masu kallon mu to bari mu fara da shugaba sai a yi sallama ga masu kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullah masu kallon mu da masu barkanku da wannan lokaci to alaikum salam wa rahmatullah wa barakatu mataimakin shugaba sai a yi sallama ga masu kallo assalamu alaikum wa rahmatullah masu kallo da sauraro barkamu da wannan lokaci to alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. bari mu fara da shugaban ƙungiyar da farko dai bai da masu kallo suna to a karo na biyu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu alhamdulillah wasalatu wasalamu ala man talaka alquran min ladin hakimin alim nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in kamar yadda na faɗa dai sunana mahmud s buba kuma ni haifaffen garin rangaza ne ƙarƙashin ƙaramar hukumar ungogo kano state na'am to malam muhammad kasancewar ka ne shugaban wannan ƙungiya ta al'isan foundation da ke unguwar ta rangaza menene dalilin da ya sanya kuka ce bari ku kafa wannan ƙungiya domin ku tallafa wa al'umma to alhamdulillah kamar yadda kika yi wannan tambayar shine dalilan gaskiya da suka sa har muka yi hoɓasa wajen ganin mun kafa wannan gidauniya ko ƙungiya gaskiya dalilai ne waɗanda suna da yawa yawan gaske sosai amma dai bari mu ɗan tsakuro wasu daga ciki waɗanda za mu yi bayani a kai kamar yadda dai ke ma kika sani kuma masu kallon mu da sauraron mu suka sani kamar mu mun taso a cikin kamar hausa hausa fulani wanda yawanci majority munan kano hausawa ne mm. shine to za ki ga akwai tarin matsaloli da suke faruwa a cikin tsakankanin mu hausawa na farko dai za ki ga akwai matsala ta rashin mai da hankali akan abin da ya shafi harka ta makaranta ilimi kenan a takaice sannan kuma akwai matsala ta maka ɗauko ɓangaren wayar da kai kan harkoki na shaye-shayen miyagun ƙwayoyi sannan na uku kuma akwai matsala irin kamar ta auratayya tsakanin ma'aurata duk dai irin waɗannan to waɗannan dalilan da ma wasu dalilai su ne dalilin da ya sa muka taru muka ga ya kamata mu samar da wata ƙungiya ko wani foundation wanda zai shiga cikin al'umma wanda zai kawo sauyi mai kyau shine dalilin da ya sa har muka muka haɗa ƙarfi da ƙarfe muka tayar da wannan ƙungiya ta al-ihsan foundation to ita wannan ƙungiya yaushe kuka fara kafa ta to ita wannan kungiya ta alhisan foundation mun kafa ta ne tun ranar 12 ga watan fabrairu na shekarar ta wuce shekara ta 2021 a lokacin muka fara asasa ita wannan kungiya da taimakon manyan garinmu iyaye da kuma waɗanda muke zuwa guraren su mu karɓi shawarwari to bari mu koma ga bangaren taimakin shugaba za ka faɗa wa masu kallo sunanka to assalamu alaikum wa rahmatullah sunana suleiman muhammad bello wanda aka haifa a unguwar dawakin dakata da ke karamar hukumar nasarawa local government ni ne aka nada a matsayin mataimakin shugaba na wannan gidauniya ta alhisan foundation to kasancewar ka ne mataimakin shugaba a wannan kungiya ita wannan ƙungiya tun lokacin da kuka kafa ta menene manufofinta to kamar yadda shugaba ya faɗa manufofin suna da yawa wanda dai daga ciki da akwai tallafa wa yara da suke karatu a makarantunmu na gwamnati wanda in kuka lura duk makarantar gwamnatin da mutum ya je za a ga akwai karancin bencina littattafai da ma wasu abubuwa da suka shafi karatu sannan da akwai ah, matsala na auratayya wanda mun yi kokari ko da ce muna kan kokari ma muna magance wasu daga ciki sai kuma matsala ta rashin zuwa makaranta da ake samu na yara wanda mun jajjawo wasu mun dora su akan hanyar zuwa makaranta wasu ma har ma mun dora su a bigire da su koyi sana'o'i yawa waɗannan da ma wasu dalilai da dama to ita wannan ƙungiya da kuka kafa ta kuna kun faro ta ne misali kamar tunda a cikin kamar a cikin unguwa kuka yi ta to kun haɗa hannu ko kuma in ce kun haɗa gwiwa ne da sauran 'yan unguwa kamar irin matasa gurin kafa ta domin ku taimaki kawunan ku? eh gaskiya tun sanda tunanin buɗe ƙungiyar na ya zo mana ba zan manta ba wata rana na da daga gun aiki shugaban ya kira ni dama ni ma da abin arena da ya gaya min sai na ce to ya kamata mu je duk abin da za ka yi ka nemi albarka a gun manya mun ba masu unguwanni na yankin dawaki da rangaza da ma'inkiya har da zango na da ke can yankin namu sannan mun bi wasu matasa wanda dai suka babba mu shawarwari da kwarin gwiwa akan abubuwan da muka sa gaba bari mu dawo ga shugaba ita wannan ƙungiya tun lokacin da kuka kafa ta kun yi rijista da gwamnati ne ko kuma kuna ƙoƙarin yin rijista da gwamnati a nan gaba alhamdulillah kamar yadda shi mai girma baya sai faɗa miki a daidai lokacin da muka ga tarin matsaloli sun yi mana yawa a cikin mu na hausa da ni da shi da muka zauna muka ga yaya za mu samar da wani sauyi wanda za a samu sauyi a cikin al'umma na wannan yanki namu kafin ma ta kai ga yanzu da muka faɗaɗa ta to da na zo na same shi na faɗa masa abin da ya fara zuwa gurinsa shine mu fara zuwa gurin mai unguwar yankin wato mai unguwa kenan da muka je gurin mai unguwa muka kai masa manufofinmu abu dalilan da su yasa za mu kirkiri wannan foundation ɗin wannan gidauniyar ya sa mana albarka sosai kuma ya yi murna ya ji daɗi sosai wanda a lokacin ma bai bar mu mun tafi ba ma sai da ya ɗebe mu ya kai mu gurin dagacin ranga zaga baki ɗaya muka je har inda yake har fadarsa muka gaishe da shi muka karanta masa mu da manufofinmu ga sunan a rubuce dama mun riga da mun tsara su sannan shi ma ya yi na'am ya ji daɗi sosai to baya ga haka shi ne sai gashin rangaza ga baki ɗaya sai ba mu shawara to tun da wannan abu ne na ci gaban unguwa ga baki ɗaya su ma ba za a bar su baya ba su ma suna ciki saboda haka yaya za mu samu mu samu rijista ta local government to a lokacin ma har ya kirawo waya ya tura mu muka tattara duk wasu takardu nan da nan aka kirkiri constitution da wasu abubuwa da dama muka je harar local government muka je muka samu muka yi register ta local government bayan mun karɓo register ta local government muka zo muka kawo masa ya ƙara sa albarka a ciki sosai sai daga nan dai ba mu tsaya ko ina ba sai da muka je har corporate affairs commission sai da muka je muka samu muka yi register da su sannan hankalin mu ya kwanta kuma sannan muka fara gudanar da ayyukan mu ka'in da na'in a cikin ƙwadar garin rangaza har muka zo muka fara fara shi wanda akwai abubuwa da dama waɗanda muka samar ko in muka cimma ta sanadiyar wannan gidauniya ta al foundation suna da matukar yawa sosai to bari mu dan da baya kamar lokacin da kuka nufi shiri hada wannan kungiya ku wani irin goyon baya kuka samu ga su matasan yankunan naku lokacin da kuka zo musu da wannan magana eto eh kamar yadda kika faɗa gaskiya duk abinda da ka ɗauko za yi na alkhairi dole za ka samu kalubale kuma za ka samu waɗanda za su karɓa harbin hannu biyu gaskiya a lokacin da muka zo mun samu waɗanda suka ba mu goyon baya sosai maza da mata da kuma iyaye saboda abin ba wai iya yaran ya taba ba har matsaloli na cikin gida na auratayya da kuma dai matsala irin ta cin zarafi da sauran abubuwa duka mun har hada a cikin wannan kungiya shi yasa kungiyar nan da nan ta yi sauran karbuwa gaskiya ba mu samu wasu waɗanda suka ce kamar ba sa buƙatar haka a cikin unguwa saboda da yawa ma murna suke murna suke sosai da zuwan ita wannan ƙungiya ta Ali Ihsan Foundation. Na'am. To bari mu da gare ka. Ita wannan ƙungiya bayan kafa ta da kuka yi, kun haɗa da mata ne ko kuma kuna ƙoƙarin sanya mata a cikin ta? Eh, gaskiya tun san da muka yi shawarar gina ƙungiyar mun duduba mun ga mun biyo mun bibi matasa da yawa. cikinsu akwai maza akwai mata mm. wanda ma idan kuka lura a cikin wanda muka lura da su da akwai sakatariyar kungiyar wanda mace ce sannan da akwai mata da dama wanda muka saka a cikin tafiyar ta to masu kallon mu kada kuma ta kuma kallon shirin ana yi da kai ne daga matashiya tv inda a yau muka karbi bakuncin kungiyar al ihsan foundation najeriya da ke unguwar rangaza da ke cikin ƙwaryar birnin kano kuma za ku iya bibiyan mu a shafukan mu na youtube mujallar matashiya instagram mujallar matashiya da kuma facebook mujallar matashiya sai kuma twitter a matashiya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 da hotuna masu motsi wato bidiyo a farashi mai rahusa wato naira dubu biyu da ɗari biyar ku mallaki naku domin kwarewa a waɗannan bangarori da aka lissafa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 masu kallon mu barkanmu da dawo shugaban kungiyar alikitan to ita wannan kungiyar kuɗi mm. wani irin kamar kuna kaiwa wasu irin kamar gidajen marayu kuna zuwa ziyara gidajen marayu ko kuma irin gidajen gyaran hali ko kuma kaiwa wasu masu bukata ta musamman tallafi to alhamdulillah kamar yadda kika yi wannan tambayar shine kin yi ta akan gaba a daidai lokacin da muka kirkiri wannan kungiya kamar yadda muka faɗa miki akwai tarin matsaloli da yawa a mm. cikin unguwa da ma faɗin society ɗin mu gabaki ɗaya to bayan mun je mun kammala rajistar mu ta local government da kuma ta corporate affairs commission da muka dawo abin da muka fara sawa ga project ɗinmu na farko shine yaya za mu samu wata makaranta standard mm. wadda marayu za mu ringa ɗauka za su ringa karatu a cikinta. wanda alhamdulillah da ni da shi mataimaki na suleiman muhammad bello ya bani goyon baya sosai a kai muka zo muka zana yadda taswirar makarantar za ta kasance da ma yanayin adadin ɗaliban da za mu ɗauka da kuma suwa za mu ɗauko waɗanda za su ringa karanta da su ko ne kuka gina makarantar ko kuwa guri kuka samu wanda za a ringa ɗaukar karatu a zahirin gaskiya makarantar ta wata baiwar Allah ce wadda kusan kamar mahaifiya ce a gurinmu wadda tana yin kamar makaranta ce ta matan aure mm. muka je muka same ta muka karanta mata manufofi na kungiya da komai da komai ita ma sai ta yi na'am sai ta ce ta ba mu wannan gurin wanda duk abin da muke so mu yi akan wannan foundation din saboda ta ga na taimakawa al'umma ne ta ce mu je mu yi tayar da mu kuma tayar da wannan foundation din wanda a cikin sa ne muka fito da fom muka ce a kawo mana duk wasu marayu bayan marayu ba da masu bukata ta musamman hmm. bayan masu bukata ta musamman a kawo mana waɗanda ake ganin cewa ba su da hali suna zaune a gida suna yawo ba za su iya biyan kuɗin da ake biya na makaranta ba na wata wata ko na sati ko na tam muka ce a kawo mana su da aka tashi aka kawo mana yara da dama muka fitar da fom muka ba su suka ranga cikewa wanda a wannan makaranta a yanzu haka muna da ɗalibai kimanin mutum 300 wanda da yawa daga cikinsu kamar misalin 250 marayu ne da mm. masu bukata ta musamman ragowar su ne waɗanda za a ce masu ƙaramin ƙarfi a cikinsu mm. wanda kuma duka da taimako na da taimakon shi suleiman da kuma members din namu na cikin wannan gidauniya ta alisan foundation haka muke samu muke bukutawa muke biya musu kudin wannan makaranta muke biyan malaman da sauran abubuwa muke gudanar da wannan makaranta yanzu haka ma makaranta tana nan ana ci gaba da karantarwa a cikinta to masha Allah so baya ga daukar su wa'annan marayu da kuka yi da masu bukata ta musamman kamar haka kun kirkiro da kamar bangaren koya musu ƙananan sana'o'i domin su dogara da kansu ko da bayan sun girma eh akwai wani program da muka fito da shi wanda shi ba ma iya wannan makarantar ya tsaya ba wanda kuma a yanzu haka ma shi ma muna kan halin ci gaba da shi kamar na koyawa 'yan mata sana'a kamar irin takalmi da jaka da kuma air freshener irin na gyaran mm, ɗaki da ƙamshi haka da sauransu to gaskiya mun ɗauko wannan program ɗin wanda a yanzu ma haka waɗanda suke wannan waɗanda aka riga da aka koya program din a yanzu haka sun kai kamar 230 idan ban manta da ba sun kai 230 wanda an riga da an koya musu da akwai wadda ma saboda jin daɗin koya mata sana'ar da aka yi mm. ya zama kamar sana'a ta haɗo takalmi da ni da mai girma mataimakina ta ba mu kyauta ta ce wannan shine wanda karamar sallar nan ma da ta wuce shi muka saka duka muka fito muka kwalliyar sallah idan ban manta ba to bari mu dawo gare ka malam suleiman to ita wannan kungiya ta ku iyakacin yan cikin unguwar kuke ɗauka ko kuma iyakacin yan cikin karamar hukuma ko kuma idan wasu suka zo daga wajen unguwarku kuna ɗaukar su duba da sunan kungiyar tamu a Alisan Foundation Nigeria muka sa. Da farko da muka bude. Mu yanda muka yanke kai mun ce cikin unguwannin nan zai. Mm. Amma da muka je muka samu manya sai suka ce a'a ya kamata mu fada da abu. Gaskiya ne. Ba sai ya zama da muna daukan waɗanda har ma na wajen anguwar. tunda yanzu haka wanda suke cikin ah, wannan makarantar da ba sana'a da akwai unguwar nan bacirawa da akwai wasu a ta hmm. kuma duk ba 'yan yankunan ko ba ne wanda ba iya 'yan hmm. da sana'o'i wasu ma a makarantar muka saka su to idan mutum ya tashi kenan zuwa zai yi ya yi rijista kenan da ita kungiyar taku? yawa eh akwai form akwai ka'idojin da muka shirya a ciki mm. wanda idan mutum ya cika ka'idoji ne za mu saka shi a wannan gidauniyar taku wanda zai zai hori albarkacin abubuwan da muke na'a to baya kamar idan mutum zai shiga ita wannan ƙungiya kuna ansar kamar wani abu daga hannun shi ne na shiga kungiya ko kuma kawai a kyauta za a shiga a'a akwai abin da muke amsa a hannun su wanda bai taka kara ya karya wanda ke daidai da aljihun hmm. na'am to bari mu dawo gare ka na'am to ita wannan kungiya tun daga lokacin da kuka kafa ta kawo yanzu waɗanne irin nasarori kuka samu a cikinta to alhamdulillah na gode sosai kuma na ji daɗi da wannan tambaya da kika mu saboda tun dai daga ma farkon sunan ita wannan gidauniya ta al'isan da kika ji aka ce alisan kyautatawa duk abin da za ka yi wani dan adam ka kyautata masa sunansa ihsani wanda kuma idan kika duba za ki ga Allah da kansa ya yi magana akan ihsani a cikin alkur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi magana akan ihsani wanda dalilin sanadiyar haka mu ma har muka sa wannan kungiya ta alhisan foundation mun samu nasarori da dama na farko dai iya waɗanda muka koyawa sana'a 'yan matan da suka moro ita wannan gidauniya ta alhisan foundation wannan ma nasara ce babba saboda a cikin mata kusan 230 da aka koya wannan sana'a ina mai kyautata zaton cewa akwai mutum sama da 150 wannan sana'ar ta zama sana'ar su. wanda ko ke kanki zaki iya zuwa ki je ki sobe ki dudduba ki zagaya ki tabbatar da abin da muka gaya miki shine sannan akwai nasarori na ita kanta wannan makaranta da muka samar wadda ba karamar nasara ce ba shine saboda duk lokacin da aka ce yau ka ɗauki maraya kana koyar da shi karatu kyauta ba tare da kana karɓa ko kwandalarsa ba ko kuɗin fam ba za ka karɓa a gurinsa ba har ya zo ya koyi karatu har ya yi sauka a makaranta har a dinga koya masa lesson da sauran wasu abubuwa ya san rayuwa da sauransu ya san kansa ya san cewa shi ma mutum ne dan uwa kamar yadda masu iyaye suke to wannan ma ba karamar nasara ce ba sannan idan kika duba masu bukata ta musamman su ma suna fuskantar challenge wanda muka janyo su muka kawo su su ma muka maida su mutane kar su ji a jikinsu cewa wai kamar su sun bambanta da sauran mutane to kin ga wannan ma nasara ce suna ciki in kika gansu ma wani ya zauna yana yin karatu ba za ma ki ce mai bukata ce ta musamman ba saboda hankalinsa ya kwanta sosai ba a bukatar komai nashi karatu ake koya masa a kyauta daga wannan gidauniya ta mutu alisan foundation to baya ga nasarorin da ka bayyano da ita wannan ƙungiyar ta samu to kuma irin ƙalubale ta samu ko kuma take fuskanta tunda ƙungiyar tana ci gaba da gudanar da ayyukanta to alhamdulillah gaskiya kin san dukkanin abin da wani dan adam zai ɗauko na rayuwa to ba zai rasa wani ƙalubale ba magana ta gaskiya shine mun dan fuskanci ƙalubale sosai ga wasu daga cikin al'umma waɗanda muke tare da su saboda ba zan manta ba lokacin akwai wasu sa'anninmu ne ma da muka je muka ɗauko muka rubuta mission and vision namu na al'isan foundation muka zo muke rarraba musu a takarda kafin ma mu kai ga buɗe wata makaranta ko wani koyi sana'a da sauransu akwai wanda da muka nuna masa ma ya tukunkune takardar ya cillar da ita ya ce ba ku da aikin yi ku rasa abin da za ku sai wannan za ku ɗauko ba za ku iya ba da sauransu akwai wanda ma kai tsaye idan ka je ka bashi ka ce kana so ya zo ku tafi da shi tare zai ce maka wannan abu ne ka ɗauko ja ba za mu iya ba kin ga tun a lokacin ya kashe zuciyarsa ya karyar da ita wanda kai ma yana so ka karyar da zuciyarka mm. to gaskiya mun samu irin waɗannan ƙalubalen da dama wanda kuma mu hakan ba mu ɗauke shi ya sa mun samu wata damuwa a cikin mu na cewa kar mu gudanar da wannan aikin alkhairin ba shine na'am to bari mu dawo gare ka malam suleiman ita wannan kungiya taku ta taba samun wani tallafi daga wani haka kamar babban mutum domin kara karfafa muku gwiwa gaskiya mun samu don kamar shekaran jiya ma ba zan manta ba mun ji wajen wata mata wacce ta ma ya harka na ce hajiya halima bin umar wanda mun je ta ba mu kwarin gwiwa da sosai ta ba mu shawarwari sannan da akwai tashoshi da dama wanda su ma sun bamu wato haɗin kai mm. na rediyo da na talabijin mm. a cikinsu ma hadda da kuma muna da wani sannan da akwai manyan mutane kamar yadda na faɗa tun farko ma akwai masu unguwanni na yankinmu mm. akwai daga ce da wane ne wanda da muka je sun sa mana albarka wasu ma ba iya albarka ba sun taimaka mana hadda kuɗaɗe wajen ganin an yi wannan alkhairin tare da su To lokacin da bari mu ɗan da baya dai lokacin da kuka koya wa su wa'annan kamar wa'inda kuka ɗauka kuke tallafa musu kuke koya musu ƙananan sana'o'i. To kun yi bikin yaye su ne ko kuma ba ku yi bikin yaye su ba? Eh gaskiya mun yi bikin yaye su. Ban manta ba watan Maris na shekarar ba in ban manta ba. wanda muka yi babban biki a nan makarantar rangaza primary wanda al'umma da yawa sun zo sun shaida abu na'am to bari mu dawo gare ta <laughs> to ita wannan kungiya me take so ta cimma a nan gaba to alhamdulillah kafin na ɗora daga kan tambayar da kika min barin ɗan dawo baya akan tambayar da kika yi wa ɗan uwana kuma abokin tafiya a lokacin da muka yi bikin yaye waɗannan ɗaliban ba iya ɗaliban kaɗai muka yayi ba saboda a wannan lokacin duk wani ɗalibi da yake wannan makarantar sai da muka samar da littattafai guda 350 wanda muka raba su kyauta ga kowa da kowa sannan kuma su ma waɗannan waɗanda suka yi sana'o'in nan mun ba su certificate da logon mu da komai da komai a jiki mun ba su kyauta shine sai tambayar da kika manta gaba na'a me kungiyar take so ta suma a nan gaba to gaskiya muna da abubuwa da dama da muke so mu cimma sosai na farko dai shine muna so mu ga al'umman mu ta gyaru ta zama nagartacciyar al'umma suru waɗannan abubuwa na alkhairai da muke gabatarwa shine kamar recently abin da ya faru irin wata biyu da suka wuce shine mun yi wani taro na wayar da kai ga mata kawai mata mm. zalla saboda mun fuskanci cewa yawanci matan hausawa akan abin da ya shafi harka ta siyasa ba su cika fitowa a dama da su ba shine wasu kuma katin zaben ma za ki ga ba sa zuwa su karba to shine to akan wannan mun samu mun hada wani gagarumin taro mun wayarwa da mata kai akan su fito lallai lallai a dama da su a harka ta siyasa sannan su daina jin tsoro kuma sannan duk wadda ta san bata da katin zaɓe lallai lallai ta je ta karɓi katin zaɓe mun gabatar da wannan program din kuma ya yi kyau sosai wasu daga cikin manya ma sun halarci wannan program din. wanda ta sanadiyar wannan abin da muka yi akalla dai datas ɗin da muka samu daga hannun sakatariyarmu mata 558 sun je sun karɓi katin zaben su wanda a da a baya ba su da wannan katin zaben wanda ni kaina da ta zo ta kawo min na sha mamaki sosai muna bibiya muna bibiya haka ma wasu suka ƙara zuwa suna zuwa suna karɓo katukan zaben su muna wayar musu da kai saboda ciro wannan katin zaben za a samu nagartacciyar gwamnati wadda ita kuma za ta zo za ta tallafa wa mutane za ta ji kan mutane sosai da sosai shine abubuwan da muke so mu cimma gaskiya suna da dama sosai sannan abu na biyu shine wannan program din da muka ɗauko na koyawa mata sana'a mm. shi ma ba mu dakata ba za mu ci gaba da duk makarantun secondary school na mata Mm. insha Allah faɗin jihar Kano kowace makaranta in Allah ya so ya yarda za mu zagaya za mu leƙa kuma sai mun tabbatar mata da dama sun amfana da wannan foundation din insha Allah sannan abu na uku kuma akwai wani program da muka ɗauko wanda shi ba mu kai ga fara shi ba yanzu amma muna dab da fara shi mm. wanda muka ce duk wani maraya mm. da yake a faɗin jihar Kano da kuma wani mai bukata ta musamman da kuma wani mai karaman karfi za mu ba shi littafi na rubutu da kuma fensil wanda da muka zauna muka tabbatar za mu ba wa ɗalibai 'yan asalin jihar kano da tafai guda dubu biyar wanda insha Allah wannan abin da muka ɗauko ba za mu saurara ba har sai mun kai gaci da yardar Allah kuma in Allah yarda za mu aiwatar shirye-shirye ma idan har sun yi nisa. Na, to Allah yarda. Na, to duba da yanayin lokaci wani kira za ka yi ga matasa waɗanda su sun ta'allaka ne da sai gwamnati ta yi musu ko kuma dai ba za su tashi tallafi yankunansu ba ko da irin gyare-gyare ko kuma tallafawa marasa ƙarfi wajen ganin su ma sun tashi sun jajirce sun haɗa irin wannan ƙungiya taku. Masha Allah. a zahiri na gaskiya dai idan kika duba irin yanayin al'umma a wannan lokaci da kuma irin yanayin da muke ciki shine za ki ga gaskiya ba za ka tsaya ka saurara ka naɗa hannayenka ba ko ku naɗa hannayenku ba ku ce wai sai gwamnati ta zo ta yi muku abu kaza sai ta yi muku kaza ta yi muku kaza hmm. wanda idan dai har kuka ce za ku ɗau irin wannan hanyoyin na cewa sai gwamnati ta yi muku kaza to gaskiya kamar kun yaudari kanku ita gwamnati tana iyakar kokarinta sai dai mu ringa musu addu'a sosai but amma mu matasa maza da mata sai mun tashi sai mun yi hoɓɓasa a cikin yankunanmu wanda idan kika duba al'ummar mu a nan Najeriya ana maganar matasa su ne kaso 75 a cikin al'umma ragowar kinga su ne za a ce dattawa da 'yan ƙanana ƙananan yara to kinga tunda mu ne majority to dole sai mun tsaya mun jajirce akan mu shine ku tsaya ku kafa ƙungiya kungiya wadda za ta kula da environment ɗinku environment wajen harkar magudanar ruwa idan damuna ta zo ya za a wannan kungiyar ku ta zo ta yashe wannan kinga wannan ma ci gaba ne wajen yara marayu da sauransu ku tsaya akan lalle lalle sun yi sun yi ilimi wajen wayar musu da kai wajen shirya bita irin taro orientation da sauransu duk ku dage akan irin wannan shine wanda zaki ga insha Allah al'umma ta zama nagartacciyar al'umma shine amma in dai har ka tsaya ka wai sai gwamnati ta yi maka abu to gaskiya a wannan lokacin mm. abu ne wanda ba zai yiwu ba gwamnati akwai ayyuka da dama kuma ake shiga gurbatacciyar hanya shine yau wajen gani tunda ba zan taba mantawa ba na manta ma ban faɗa ba akwai taron da muka taɓa yi a wata firamare a nan unguwar rimin kebe nan fako mun yi taro akan matsala ta shaye-shayen miyagun ƙwayoyi shine kin ga a wannan ma mun samu nasarori sosai da sosai to malam suleiman menene saƙonka na ƙarshe saƙona na ƙarshe ina so na ɗan yi kamar ɗaure ga kan magana shugaba mm. wanda gaskiya yadda ya zama na kaso 75 na al'ummar najeriya matasa sani ya kamata mu sani cewa mu ne nan gwamnati duk abin da muka yi gwamnati sai wannan abin da zai jawo hankalin gwamnati har ta fahimci cewa al'umma suna da matsala kaza da haka idan ba mu magance matsalar mu ba ba wanda zai magance mata mm. kamar misali ne a ce ina da zafi amma sai na ce wani ne zai sha mun magani ai abin ba zai yi ni ne na san matsala ta da haka ni zan sha maganin da zai warke mun matsala mm. sannan daga ƙarshe kuma ina kira da al'umma waɗanda ma za su ji mu nan gaba su zo su ba mu gudunma a wannan tafiyar ta ko fa abu da take na to malama mahmud shugaban wannan kungiya menene kai ma sakonka na karshe to sakona na karshe shine na farko dai muna gayyatar al'umma mutanen jihar kano da ma najeriya baki daya akan wani taron samina da zamu gabatar a state library wanda akwai bitoci makala da za a gabatar wadda za ta amfana al'umma sosai da sosai muna gayyata su zo kallon wannan insha Allah kuma sakona na ƙarshe shine Allah ya sa wannan abin da muke yi Allah ya ba mu lada kuma Allah ya riko da hannayenmu ita kuma ƙasar mu Allah ya zaunar mana da ita lafiya shugabannin mu Allah ya riko da hannayensu su ma kuma sannan Allah ya kare mu muna godiya sosai da sosai kuma da kuka ba mu wannan dama Allah ya ƙara ɗaukaka ya sa ku fa haka muna godiya sosai da sosai da wannan dama da aka bamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to ai sallama ga masu kallon mu to ma muna godiya sosai Allah kuma ya mai da ku gida lafiya ya ɗaukaka wannan ƙungiya ta ku masu kallon mu shirin ana yi da kai kuka kalla da ka tashar kallo ta matashiya tv inda muka tattauna da kungiyar al'isan foundation najeriya da ke unguwar rangaza ungwagwalo local government da ke cikin ƙaryar birnin kano a madadin shugaba kuma jagoran matashiya tv abubakar murtala ibrahim sai wanda ya sada da ku ahmad murtala ibrahim ne khadija ahmad na ke cewa ku kasance da mu a wani makon kama ana shirin ana yi da kai da jin ra'ayoyin jama'a